daidai da sha tara ga watan Septemba shekara ta dubu biyu watan da sha takwas wannan shine kasar na sha bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa Na'imu. littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi Allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka jama'a idan ba kumanta ba a makon da ya gabata ko karatun da ya gabata mana cikin fasali na bakwai wanda malam ya kulla akan albaha'in tasma'u aw aswatal na fi quburihim dabbobi Allah ya sauƙaƙe suna jin ihu da ɗaga saututtuka na kuka na waɗanda ake azabtar da su cikin kaburbukansu Allah ka ƙari bayan jin hadisin farko a wannan fasali na 63 a wannan littafi hadisin abdullahi ɗan mas'ud da ya samo daga annabi annabi ya ce lallai matattu suna jin ana azabtar da su waɗanda suka dace da ya musu azabar a cikin ƙabarbukansu har dai annabi ya ce lallai dabbobi suna jin ihunsu da daga saututtuka da suke na kuka a lokacin yi musu azabar. hadisin al'imamu tsabarani ne albani ya tabbatar da ingancinsa nan muka tsaya yau za mu tashi hadisi na biyu a wannan littafi jama'a kamar yadda nake cewa shi fa mai littafin nan wani tsari ya ɗauka don tunatar da mutane makoma makoma farko ita ce ƙabari, saboda manzan tsira ya ce shi ne masaukin farko na lahira idan zama ciki ya kyau duk abin da zai biyo baya zai zo da sauki idan zama ciki ya zo a murɗe da ya kyau ba duk abin da zai biyo baya ya fi zama bala'i da masifa gaba lallai a littafin na an tunatar da mu watan kwanciyar kabari bala'i da masifar da Allah ke jarraba wasu da ita a cikin kabari da ni'ima da alkhairai iri-iri da Allah ke haɗa wasu da shi a cikin kabarbukansu hadisi na biyu a wannan fasali na 64 a wannan littafi an abi sa'idin al-khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله abu sa'idin ya ce manzon Allah ya ce na ce kuskure ne na bugun inji da ya sa an aba bari a wuce maza ka gyara shine ka'idar sauraron karatun hadisai na annabi an abi sa'idin al رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من ذن الله إذا idan aka aje gawa gaban liman da zai mata sallah liman ya wuce gaba ya mata sallah da jama'a fahtamala har rijalu ala kai. mazaje kun ga ba mata ba anan mazaje suka ɗau gawar bayan gama yi mata sallah a kan kafaɗinsu za su kai ta wurin rufewa fa'in ka na saliha idan gawar gawar mutumin arziki ne in gawa ce ta mutumin kirki gawa ce gawa ta gari kalat ana ɗaukar ta sai ta rika cewa kaddemoni kaddemoni maza ku kai na makwanci na maza ku kai ni makwanci na Allahu akbar dan zatin Allah in ba dan annabi ya faɗi maganar nan ba ga ya mun ya za a yi yadda ga dai gawa mun ɗauka a daidai lokacin fa tana nan tana cewa ku yi maza ku kai ku yi maza ku kai ga ta akan mu amma ba mu ji amma tun da annabi ya faɗa cikin nan akwai wanda zai ce bai yarda ba kaga aikin imani ko to abin da ya wuce wannan in annabi ya faɗa a aikin imani Allah za mu yadda ma kun gane Allahu akbar wa in kanar gaira saliha idan wannan gawar ba ta mutumin arziki bane ba gawa ce ta gari ba kalat sai ka ji tana cewa ya wailaha kai canta ala wadaranta tana cewa ta bani dai ta lalace ya wailaha ku biyan da annabi ce magana a tsari can sai ce kaddimoni kaddimoni nan kuma sai bai danganta matsalar da shi ba sai ta ce kai canta ta shiga uku ta lalace aina ya zahabu na biha sai ta rika cewa to ina waɗannan za su tafi da ita su kai ta kun gani Allahu akbar kaga tunda waccan ta dawon mutum ne na gari zai rika cewa ƙaddemuni kaddimuni sai annabi ya danganta abin da shi idan ko ba ta mutumin arziki ba ne cewa zai ya ka kaga bai ce ya laita ni ba a ya wailaha ta karata can aina ya zahabu da biha ina za su kai ta ina za su tafi da ita su kai ta ta san cikin bala'i da masifa ba a kai ta jama'a kun gane annabi ya ce ya sauta ha kullu shai duk wani abu yana jin sautin magana ta ta a san da take yi illal insan wanda bai ji an da Allah bai tsara mai ya iya ji ba sai dai dan adam walau sami a al-insanu da ɗan adam zai jiwo sautin magana gawar matakin farko dai wurgar da ita zai yi ba haka bane mataki na biyu abinda kai kake tunani ma ka wurgar da ita ka gudu ya fi nan da ɗan adam zai ji lafa'ika wallahi sai ya faɗi a mutu ko sai ya faɗi a suna Shi ne Allah yake cewa fazarhum yau yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna kajil lafa'ifa ka basu ba ana ta wa'azi suna ƙinji ji ba basu har su kai ranar da za su haɗu da ranar da a ranar ce ake kashe su duk wa'azin da ake mutum beji akwai ranar da ranar za a kashe wala zai ce ya jiyar Allah zai ce kalla Inna ha kalimatun huwa qa'iluha bayan ka shiga hannu ne zaka ce yanzu ka ji wa'azi Duk wa'azin da annabi yake ta yi sun ƙiji sai Allah ce fazar fazarhu a abinsu kawai hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna ka basu sai sun haɗu da ranar da a wannan ranar ce ake kashe su a ciki su koma wurin Allah da sun shiga wannan sai ce yanzu sun ji wa'azi Allah ya ce na haya wannan magana ta banza ce an gane ko ba dai ka mutu ba to ga kabari bala'i da masifa nan za a yi ta zama ciki ila yau mai wa'aso a zuwa ran da za a buɗe ƙaho a tashe su don kuma shiga wata sabuwar masifar ta filin kiyama jama'a kun gani to da ɗan adam zai ji maganganun wannan gawar da ya faɗi ya suma ko da ya faɗi ya mutu nan take shi ne mu yanzu abinda za mu iya tunani da za mu ɗaugawa ko ta mutumin kirki maji ya buɗe baki ya ce jama'a ina za ku kai ni akwai wanda zai ce kabari jama'a kun gane yadda ita za a yi kwaya ya zuba a guji to karin akwai lokacin da kabar safa ciyawa ce yawa mun je aiki ana ta tsara a she'awa na ce la haula wala quwwata illa billa malan addina ne fa a hannun mutane amma baka iya ganawa aka bari a baya ba ashe awa kai ne kuma da rana ba da tattara da safe ne ma jama'a kun gane Allahu akbar watan na taɓa gaya muku wata magana in dai mutum ya mutu ya fa mutu ba ko abu da zai iya akwai ɗaya daga cikin limamai malamai alusunna kunna, ni da karantar da nima Allah ya ji kan shi ya rasu ya taba zuwa zai ma wanka ashe lokacin da ta rasu ta riga ta kambare a haka waɗanda ka ɗauko ta sai suka danno hannun da ƙarfi haka sai suka kama shi ka ɗaure shi yana zuwa ga takwanci wanka da zai fara mata kaga sai an kwankwanta komai an cire mai ka sai ya ga gazare a ɗaure ta nan gefe kawai sai cire 'yan aska ya sa gigir gigir gigir yana kasa zaren ka ganin automatically zai dawo da karfi kawai da ya da dam sai buge shi waɗanda suka zo ta yashi wanka ba ya firgita amma su sun yi wace ya ce wallahi malar sai ne ta maza na kalle shi da kyau sai na ga hannun a haka sai na fahimci me ya faru ni na leko na ce ku dawo ni na san mutu ba abin da zai mana dan adam <laughs> gawa wasa ce a nan unguwar aka yi wani abu yarinya ce ya karamatar gab da magariba aka shirya ta sai aka ce a bari sai an yi sallah da mu aka yi mata sallah da mu aka ɗauke ta aka yi ta wannan makabartar mu ba mu sani ba tun da yarinya ce mata ai ka gaba da ke za a yi mata wanka ba an yi sallah ni ko ban motar da aka sa gawar amma ina cikin waɗanda suka shiga tsabarata ana mota ni ke rike da wurin kai wallahi sai na ji tana ɗan yin haka da kai tana motsawa ah! ashe wanda ke rike da wurin kafa ya ji tana motsa kafa kawai shi sai aje kafa ni kuma ga kai a hannuna sai na ɗan tsaya shi yana ajewa har ya fito ya tsaya a gaba ina san in aje amma fa ni fa na ji yarinyar nan tana musulmi sai na ce anya jama'a yarinyar nan ta rasu wala kowa sai matsa da daddare ne kowa sai ja da baya kamar ya na ce ni fara ji tana musu lalle na ji ta motsa kai ai aka yi ciko-ciko wallahi jama'a ni na tsakko ta na riko ta gaba ɗaya na fito da ita da ƙaramar yarinyar. ce na aje ta a cinya ta haka na kwanta kan ina budewa sai ga idan kyau haka inna lillahi wa inna ilaihi jama'a unguwan nan fa akai abin nan wai a haka kaga waye kamata ya fi jin tsoro amma wallahi duk waɗanda ke wurin kowa ya tsorata yana ce shirme wannan ko da kodaran ya za ta yi da ni shahaba jama'a ne na tsoro da ranta ya za da ni bare ku ji yawan kun gani na ce bare ta rasu an fa ta rasu ita kanta ba za ta iya makanta komai ba in kuma da ranta ita ta san ni na fi karfinta to bare ku kalli yawan na eh ba kawai da da kuma cikin yaki da musamman da ya ba da kasa da suka wani su da ta ke tunanin bai mutu ba ana wani gawa da yake cewa لن يجب غسيان الأسلحة وشيئا يجب تكفر عشرين أو بيضاء لا خلال من ذلك مرة بعد الإسلام أين الأشياء؟ وبين أقسام على خير الذين شهدوا من أمس على الفضل والله ولا حق يعتدين kuma jinsin da zafi don gaskiya ce wanda suka ɗauke kashi wani suka yi wata suke cikin da zafi sosai ko ba alamun da wani yawon da ya ta kan wata ya kuma ala'ata da ya e ya ishe su ya karasa a can Allah ya ma al'umma maganin matsalar watan kun gane bari ku a nan mun karanta littafin alwasiyatu shar'iyya litazawudi wa littidadil yawmil mi'ad asalin littafin project amma malamai suka ga project ɗin ya kamata a mai da shi littafi shi ne ya shiga an wannan mun karanta shi so bi ma kuma ba wannan littafin ko yau da bukata a ce a ƙara karanta shi kun gane wannan littafin a ciki sai da shi malamin yake cewa ina muku wasulci don Allah in har kun ga alamun na mutu tun da ba ku san meye mutuwa ba ba ku san yadda ake gane an mutu ba ku nemo wanda likita ya duba ni da kyau ya tabbatar muku da na mutu ya ce ba tsoron mutuwa nake ba amma kar ya zama ina da ɗan ragowar wani lokaci da zan iya ma Allah wani abu ku je ku rufe ni daga nan kuma in mutu shi sa ake son in dai da likita a wuri in an yi rasuwa a yi ƙoƙari a gaya mai ya zo ya duba ya tabbatar billahi azim a nan za mu isha wani ya zo ya ce ɗan shi ya faɗa rijiya amma an ce ya rasu ni ina ga malam bai rasu ba to ɗan ɗariƙa ne don allah malam mu je ka gani sun mai wanka sun naɗe shi alkafari ba wani wanda ya zo ya duba ya tabbatar da rasuwar yaron nan sai na ce ba wani kawai ya ce malam na ce to lokacin maliki zai tare sallah na ce bari mi sallah wallahi jama'a uban yaron ya fita har sun ma yaron sallah sun ɗauko shi a mota mun gama sallah na fita yana tawaye ya ce malam ko jira na baci ba wai sun mai sallah har sun tafi da shi uban yaron dan Allah ka ji ba sai na ce yanzu na ce ka yi hakuri ga mutanen na suna da murɗaɗɗen hali yanzu in muka je ko me muka ce su ba za su yarda ba ne za su ce su ba za a kawo musu zana ba su ka ka za ka kaza ka kaza to ka gani ha ba jama'ar musu duk yanda ka gani akwai yanda ake gane mutuwa mutuwa an mutu mutu ƙoƙari ka nemi wanda ya san

sai muka ɗan da, shi an zuwa kun ke amma su ji da ya ɗauki jiki gaba ɗaya wata in baka san mutuwa ba kawai kakka ga kaci a ah, ai ba za a wanke shi a kai shi an ga ana cewa kaddumuni kaddumuni to me ka sani kai ka san mutuwa ne ka san yadda ake gane mutum ya mutu ne kai jama'a kun gane wallahi kuskure ne a irin wannan mutane su kiyaye Allah ka shiryar da mu to shi da ya ce wannan hadisin na bukhari ne shi ya da shi a hadisi na 314 hadisi na uku a wannan fasal na 65 a wannan littafi an ummi mubashir radiyallahu anha qalat ummu mubashir Allah ya kara mata yadda ta ce dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana manzon Allah ya shigo gona wa ana fi ha'idin min hawa'idi banin najjar ya shigo inda na a wata shinge ko gona daga cikin daga ɗaya daga cikin gonakin mutanen kabilar banin najjar fihi quburun minhu a makabarta akwai kaburbukan dangin su mutanen kadmatu fil jahiliya wannan kaburbukan masu su sun mutu ne tun a jahiliya fasami ahu wahum yu'azzabuna annabi ce ya jiyo waɗanda ke cikin ƙabarbukan nan su ɗin nan ana ta casa su ana ta azabtar da su fakaraja sai maza ya fita a gonar Wahuwa ya ƙolo aka ji yana ta cewa ista'izo billahi min azabil ƙab ista'izo billahi min azabil ƙab ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar ƙabari. ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar ƙabari. kabari mu ummu mubashir ce. qultu ya rasulullahi sai na ce ya manzon Allah wa innahum azabu yu'azzabuna fi quburihim azabtar da su ake a kaburbukan nan nasu qala na'am annabi yace kwaran ke azaba ake ta musu azaban tasma'uhu al-baha'im wata irin azaba ce ta bala'i da masifa ta ga munakkara an gane ko ta irin azaba wadda ma ba a ce ga irinta ba ta bala'i da masifa wanda dabbobi ne kaɗai Allah ya sa suke ji azabar da ake musu ɗin an gane ko Allah ka shiryar da mu wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi haka imamu ahmad ibn hibban lamba hadisi na 787 a shekul albani a silsilarsa sahiha a lamba hadisi na 1444 ya ce isnaduhu sahihun ala sharɗi muslim watan isnadin ingantacce ne ya cika ka'idoji da sharaɗi na imamu muslim Allah ka shiryar da mu alfaslu samin sai fasali na takwas su'alul malakaini almayita fi kabari tambayoyin da mala'ikun nan biyu ke wa mutum mamaci a kabarin shi bayan an rufe shi an gari hadisi na ɗaya a wannan fasali na 66 a wannan littafi عن البراء بن anhu, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال براء دان عازب يتي الله يكرم سيدا يا samo daga annabi annabi yace idza uqida al mu'minu fi kabari. idan aka tada mumini aka zaunar da shi a cikin kabarinsa in aka zaunar da mumini cikin kabarinsa wata ruwa ma cewa idan mumini ya zauna ya tashi ya zauna a kabarin shi kai don zatin Allah ina son ku rika fahimtar wani abu game da imanin da muka yi da annabi yanzu don Allah a maganan nan ba na jin akwai wani da wani abu ya zo a kwakwalwar game da cewa in an ta da mumini aka zaunar da shi a kabari kwakwalwarka ta ɗan buga ta ce aka yana mutum kuma ya tashi ya zauna a kabari akwai wanda kwakwalwar shi ta ɗan yi wannan eh, abinan kaga babu to kaga aikin imani wallahi kaga in ka yarda da annabi duk abin da za a rika cewa annabi ya ce kwakwalwarka ba ta sacin komai kawai wannan abin haka yake don haka dafa da hankalinka ne ba annabi aka ce ya ce ba wala ba za ka yi da ba buɗe baki za ka yi ka ce haba ba. a ta da mutum a zaunar da shi a ƙabar to a ya zai zauna ta yaya kun ko gani amma ku diba tun da mun yi imani da annabi wannan abin da ya faɗa ba wanda a kwakwalwar shi ma zai zo mai cewa ya haka to kaga aikin imani jama'a kun gane kun gan a imanin da muka yi da annabi in ya faɗi magana fiye da wannan wallaya kwakwalonmu ba za mu yi tunanin komai ba da zai ce idan mumini aka rufe shi a kabari zai tashi ya zuba a guje kwakwalonmu za ta yi tunanin to a guje zuwa ina ina ne zai je a guje in annabi ya faɗi wannan mu ba mu da matsala a tunaninmu ba zai kawo cewa to ya abu kawai mun yarda ma ina son ku rika fahimtar aikin imani to kun san wani abu da san da ake ce maka annabi ya yi irin wannan magana kuma abu ne da ya inganta za ka rika jin kwakwalwarka da tunaninka na ɗan hanya? to wallahi imani irin yadda yake aiki kai naka ba irin haka bai kai a imaninka kana da matsala har Allah ba za ka yadda akwai shi ba gaba daya jama'a kun gani Allah mun gode maka Allah Allah mun gode ma Allah kuma abun godiya ne idan aka zaunar da mumini a kabarinsa uciya ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سي sannan sai a yana shaida babu abin da bauta da gaskiya a bisa cancanta sai Allah lallai Muhammadu kuma manzo ne na Allah ana zaunar da shi mala'iku suka zo suna zuwa ce ce ashadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله فذلك قوله wannan ita ce maganar da Allah ya faɗa a ƙur'ani amma baka gane ba to gashi yau ka fahimta Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yadillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah na tabbatar ma waɗanda suka yi imani tabbatacciyar ansa da za su gaya wa mala'iku in an tambaye su a cikin su. wani hadisin Bukhari ne lamba hadisi na uku yana nan a muslim hadisi na 2,871 ibn hibban a taƙiƙin albani lamba hadisi na 206 shi ma tabbatar da watan fitar da hadisin lafzuhu inda muslimin yanda lafazin hadisin yake ta hanyar imamu muslim a ruwayar muslim ga waccan ta bukari ce ko annabi ya ce yusabbitu Allahu lazina amanu bil kaulis sabit wannan aya a ruwayar muslim ya ce annabi ya ce zalafi a azabil kabari asali ka sauka ne kan tambayoyin da za a yi wa bawa a cikin ƙabari, in ya kasa ansawa a azabtar da shi kun gane ko fayu kalu lahu sai a ce wa mamaci a kwance da yake cikin ƙabari man rabbuka faya ƙolu rabbi Allah waye ubangijinka sai ya ce ubangiji na Allah wa nabi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa annabin da Allah ya aiko mun kuma shine annabi Muhammad annabi yace fa zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam kun gane ko fa zalika qawluhu azza wa jal wannan ne ma'anar magana Allah mai girma da buwaya da yace yusabbitu Allahu amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa Allahu wa yaf'alu Allahu ma yasha' Allahu akbar to kun ga wannan ayat ta sauka ne fi azabil kabri Inde aka ce man rabu ka ba da ansa ba man na biyu ka ba ansa wa ma ka ba ansa an gane ko wa ma amaluka ka kama kama kame to za ku kaga kama kame an gane ko ta sauka ne don yin bayanin do wanda ba a tabbatar da tabbatacciyar ansar da ake nema ba a kan baki da zai ba mala'iku to ta sauka ta nuna za a yi mai azaba a kabari mala'iku si tambaya kasa ba da ansa ai ka kaɗi jama'a kun gani kai ba gani ba yanzu ka je ko ko a jam ɗinka ko 399 ka ci point ma fushin e kana zuwa kuma ka samu 92 ba magana admission a wannan jami'a ya kuma rage naka ayin dai mala'iku suke ma tambaya a kabari ba ansa to karkai tunanin akwai wata alheri a ai da ka faɗi jarabawa ai ba admission kuma shi ne a nan duniya ba dai kana faɗin la'ilaha illahu ba kana munafinta masu ita ko kana munafinta addini to ai shi kenan saboda in ka mutu ai ma sallah a yadda kai ma musulmi ne shi za ke faɗin la ilaha illallah har ka zo ana sallah da kai to ai za a zo e ga ta nan cikin kabari wallahi ana ma baka ka iya ba da ansa an ko ba ka ba da ansa magana admission a jami'a babu duka kawai masifa ce ba dare ba rana Allah ya tsare mu wannan ka je karanta silsila sahiha shi ne undiri silsilata sahiha lil albani lamba hadisi na 3,963 hadisi na biyu a wannan fasali na 67 a wannan littafi an abi hurairata radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a annabi ya ce idza qubbira mai mayyit idan aka sa mamaci cikin ƙabari aka rufe au shakka ce ga mai ruwaya au kala koko cewa annabi idza qubbira ahadukum idan aka rufa ɗayanku a kabari atahu malakani wasu mala'iku guda biyu sai su shigo kabarin nasa to yana zan samu wuri in sun shigo kaga aikin imani aswadani baƙaƙe azraƙani kuma baƙaƙe ne sikik ma kun gane yuqalu li ahadihi mal munkar sunan su al-munkar wal akharu an-nakir ɗayan kuma sunan shi an-nakiru to kaza ana sa sunayen mala'iku ya mutane zaka ji akwai jibrilu ko ba ka ba sai ka ji ana jibril kuma haya ansa wani mika'ilu sai ka ji ansa amma ka taba jin munkar ka taba jin ai da wani suna ne da mutane za ka ci akwai wanda in an ce a saba mai dai Allah ya kyauta kuma sa irin waɗannan sunaye gaskiya akwai karanci a suna ba daidai ba ne wanda aka riga aka sa mai to saboda wasu ƙa'idoji na ilimi sai ya bai amma yaro ne karami da bai shiga fagen rayuwa ana maganarsa ba to sai a yi maza a canza kar kuma ka ce ya kakana jibrilu sunan shi ni ma bari in sa kar ka sa jama'a kun gani Allah ka tsare ya kula ne waɗannan mala'iku sai su ce ma shi mamacin ma kunta ta kulu fi hazar rajul sanda ka kiraye a duniya jawabin me kake game da wannan mutumin kai ne kake cewa me naka maganganun da kake faɗi akan wannan mutumin ka dibi wata tambaya shi sa ka ga malaman daura duk jarabawa ba mai saukin jarabawa laraba ba zai taɓa maka tambaya ba sai akan abin da ya koyar da kai kuma yana da ƙini ka gani su kajiyar yadda suke jarabawa amma zai ce maka ya aki ɗalibin shi ne kai fa amma sai ce ɗan uwa natsu fi hadhihi al-as'ila da sisa a waɗannan tambayar zan shirya wata da sisa ka san tambayar amma yadda za ka bani ansa to ba za ka gane kan tambayar ba sai in kano don haka zai yi ma question wani irin a kafasan shi shi sa su abin da suke nema ka yadda ka ma ba su da warin idan ya zo yana invigilating exam in zai wuce kusa da kai sai ya dan dura yana kallon ka kama tasha wurin bada ansa sai ya tsaya sai ya dafa kai ce ka natsi ka kwantar da hankali yadda ka fara bada ansa ba haka ba ka gyara ai jarabawa ce najeriya e wallahi za ka ga su ko idan har kuka cinye jarabawar shi duka kawai yana zuwa ran da za a bayan wallahi sai ya ta bugun kirji na farin ciki yana ce muku ya gode Allah a gabanku zai faɗi ma Allah su sujada ya karantar an gani ya shirya jarabawa duka a ci yi <laughs> eh, amma munan za ka cewa ya Allah ne kaɗai zai iya cin ɗari bisa ɗari a ka isa ka ce kuma wai mu yanzu nan abin alfaharin lakcara a ce mafi yawa sun faɗi kun gari to ai wannan kana bata kanka ne a harkar ilimi mu a ilimi na addini idan ka koyar da mutane mafi yawa ba su gane ba to yana nuna baka iya karantarwa ba ne bai kamata wasu da za su zo a baka su ka karantar da su ba saboda abin da kai ma waɗanda suka gabata ya nuna baka iya koyarwa ba ana baka albashi kawai ko baka iya koyarwa ba saboda in ka koyar ba a ganewa kowa faɗi yake Allah ka tsare saukun ji za su ce masa me za ka ce kan wannan mutumin faya ƙolo ma kana ya ƙolo faya ƙolo ma kana ya ƙolo sai ya zama abinda zai buɗe baki ya ce musu shi ne sai ka je yana ce musu Kuwa abdullahi wa rasulu wannan mutumin ni dai na san bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah Ashadu Allah la ilaha illallah a kamari ba. haka zai ce wa anna muhammadan abduhu wa rasulu faya ƙulani sai mala'ikun su ce masa ɗada kunna na alamu annaka ta ƙulu haɗa dama mun san tun a duniya wannan kalmomi ne da ke fita a bakinka da shi Allah ya tabbatar maka da su baka kuskura ba mu an san abin da kake faɗi ba a rayuwar duniya ha Allahu akbar sun mayar sahula hufi kabari a lokacin sai a faɗaɗa masa kabarinsa a buɗa mai kabarinsa saba'una zira'an fi saba'ina kwanai tsallake yawa zira'in mala'ika guda saba'in haka za a ja tsawon kabarin fi saba'ina a faɗi kuma zira'i saba'in Allahu akbar hmm? Allahu akbar sun mai nawar lahufi sai kuma a kunna mai security light a cikin kabarin wadda ta fita duniya sai a haskaka mai cikin kabarin nasa sun mai kalu sai kuma a ce mai su mala'ikun nan suna lallashin suna kwanta ibaccinka kaji kai kwanta kai baccinka faya kolo shi kuma saboda <laughs> kasan mutum in ya gaban za eh, in daɗi yawa suna lallashin fusa kai kwanta ibacinka kawai kai baka da matsala ibacinka ibacinka sai kawai buɗe baki ci in arzu ila ahli da Allah ku barin koma wurin iyalina ku barin koma duniya wurin iyalina ina so je in gaya musu ni fa ta yi kyau eh ba matsala kawai kasu wani damu ci kuka ku bari in koma wurin iyalina fa akhbiruhum an ba su labarin daɗi da halin da nake ci Allah haɓar Allah Allah ka tausaya mana Allah ka samu su haɗu da haka baya ƙula ne sai ce masa nan haɓa duniyan mai baƙan wahala kai dai kwanta kai baccinka da Allah ka naumatil arus irin baccin da an goke a ran farko shiga faɗai allazi la yuqizu angon da idan ya kwanta bacci a ran da ya fara shiga ɗaki ba mai tada shi baccin da yake illa ahabba alihi ilai a dangin shi kaf sai mafi soyuwa a cikin dangin shi a wurin waye za ta iya tashin shi a ranar amarya ita ma uwar gida da yadda ta kage fitowa ta ki ta zo ta ce to ki tashe shi mana keran da ku cina ku an waye zo ya tashe shi ki jama'a kun gane ai ce mafi soyuwan mutane a duniya a wurin shi ita ce amarya kwana yana farin ciki da jin daɗi bacci ya ɗan ɗauke shi an gane ko da ta ce za ta iya ɗan kama kunnen shi haka tana mai wasa ta zama wadda ta iya amarci haka take yi in gari ya waye ba ya kawai sai ta tashi tashi haɓa mashirmanciya aikin yi shiri ɗayan bacci ya bacci sai ki ɗan riƙa mai haka tun yana jin yanyamin yana ɗan buɗe ido to a biya yi kyau ya kalle ki da kiran ce to lokacin sallah asuba ya yi kuma hatta ya ba'asuhu Allah min mazda'ihi zalik nan zai tabbaci cikin jin daɗi da annashuwa har sai Allah ya tada shi a nan wurin kwanciyar tasa lokacin da Allah ya shirya tayar da bayi da ke cikin kaburbuka wayan kana munafikan idan ko mutumin da aka sa kabari munafiki ne a faɗi da kafitan leta don kowa ya gani idan munafikin gaske ne ala in sun tambaye shi sai yace ce sami itun nasa ya ƙuluna ai munafiki yana ji ana cewa ashhadu an la ilaha illa amma billahi allazi Allah ce dan na harshen me zaka ce game da wannan mutumin sai ce sami'tun nasu yaquluna ni dai na ji mutane na wasu maganganu a duniya me ma suke faɗi kan shi su dai suka sani qultu mithlahu ni ma na faɗi dai na ji suna faɗin wani abu ni ma dai na faɗi ma abin dai abin ma menene ma da dai rika faɗi sanda nake duniya kafin mutuwa ni ma dai na faɗi irin abin to me abin da ka faɗa Allah ya danna harshe shine wai zillallahu zalimin Allah ce batar da azzalimai kan ansa ba za su iya bada ita ba ha sai ya buɗe baki ya ce la'adari kai ni ban ma san me zan ce muku kanshi ba ni ban ma san kowa kowaye ba ku ce maganan ba fayaqula li sai su ce masa kada kunna na alamu annaka taqulu zalika tun a duniya mun san kai munafiki dama ina haka dauki annabi haka dama kake fari fayuqalu lil ardi sai a ce ma ƙasa da aka sa shi a kabari aka rufe sai a ce ma ita ƙasa ɗin ilta'imi alai haɗiye shi imu alai sai ce wani haɗiya a kan saɗi. an gane ku fatah talifu fihi adla'uhu kashin haƙarƙarinsa na kirji sai sun saba da juna haka fala ya zalu hamu mu'azzaban ba zai gushe a cikin ƙasar ba ana mai azaba ta bala'i da masifa hatta ya ba'athuhu Allah min marja'ihi zalika har sai Allah ya tada shi a filin ƙiyama daga wannan kwanciyar da cikin wannan kasar da kwantar da shi ake ta masa wannan azaba Allah ka shirya da mu wannan hadisi na Tirmidhi Ibn Abi Asim ma ya fi da shi a kitabu sunna karanta lamba hadisi na 864 ta haƙiƙin Albani a Sheikhul Albani ya dawo da isnadin hadisin ya ce isnadin hadisin nagartacce ne wa kala rijaluhu kulluhum thiqat ya kuma ce mazajen isnadin bikas amintattu ne rijalu muslim kuma mazaje ne da muslim ke ruwaya daga wurinsu kamar yadda yazo a silsila kuma sahiha lamba hadisi na ɗaya. Allah ka shirya da mu alaikum salam eh, za a ja mai kabarin tsawo saba'in a haka saba'in hmm. eh. hadisi na uku a wannan fasali na 68 a wannan littafi an anas bin malik radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala jama'a manzan Allah ya ce innal abda kun gabawa za wudi a fi kabari idan aka sa shi cikin kabarinsa wata walla anhu ashabu ɗan uwan shi da suka kai shi bayan an gama rufe shi sun gama addu'o'insu suka juya suka bar shi nan don komawa gida wa innahu shi mamacin la yasma'u qar'a li ali yana jin tattakawar takalman kafafunsu a nan sai mutum ya ce wato gashi kenan sun shiga makabarta da takalmi mutanen ma abinda ba su ganewa kan matsalar nan mutane sun rabu uku akwai waɗanda su yanda suna ta ɗauka haka akwai kuma waɗanda sun ɗauka yanda suka ɗauka haka suna ta ce ko ba haka ta ce ba so kuma waɗancan ɗan inkari ɗan musu jama'a ku ji annabi ya hana yin tafiya ne da takalma a ƙafafu tsakankanin ƙaburbuka ba wai makabarta aka hana shiga da takalmi ba a'a duk inda ba kabari kai ta tafiyarka da takalmi ba wannan aka hana ba amma in na za ka kai ga shiga tsakanin ƙaburbuka to nan kuma dole sai ka cire takalmi a kafa to kun ga wasu na kin yadda gaba ɗaya ma da hadisi wasu kuma su sun yadda amma tun daga ƙofa makabarta sun cire takalmi kaga sun fahimci abin a bakwai kun gari idan toku kun fahimci wannan maganar kenan ana gama aikin rufe mamaci muna barin inda kaburbuka suke za ka aje takalma ka aikata kana fara taka mamacin na biyu takalman kafafunka kuma bari ku je yanzu ka makabartar nan ta mata da mu yadda abin take a tsari akwai lokacin da za ga kabarin idan ka taho ga ka a nan na kabari tun da ba tsakankanin kaburbuka za ka shiga ba ma sai ka takalmin ka ba amma in har za ka shiga tsakanin kaburbuka to annabi ya hana shiga da takalmi a kafa wallahi kuma duk wanda ya shiga da takalmi a kafarsa wallahi ya saba ma Allah ya saba ma annabi na'am mm. shi kenan to ya za ka yi da shi kwangari ya za an ce mun a wanda ya taba cewa kwangari akwai wanda ya taba cewa ko annabin ya hana to mu mun shiga komai sai ku ce annabi ya hana to ko ya hana mu shiga ka dibi ko wani ganganci komai waya ka yi ce ma wanda ya mai magana ba komai sai ku ce annabi ya hana to ko ya hana mu mun shiga kaga wannan ai jahili jama'a kun gane kuma dan Allah mu rika bin mutane a hankali wallahi lokaci ba su sani ba ne jahilcin kuma sai ya sa wanda zai gabatar musu da abin zai da mana ta afrocin mutane a yanda za ka gabatar musu da abin sai ya sa shi irin wannan kalma amma kai biyu sanda aka ce maka annabi to ka yi ƙoƙari kai ladabi kun gani karka yadda kai abin da rashin ladabi ne tun da an faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka shirya da mu to shi ne yake cewa ko ya ce idan sarafu idan sun juya za su koma gida ko ya ce ne atahu malakani sai mala'iku bi su zo mai gani fa banga inda muke ba oh na gani fayu idani sai su ta da shi su zaunar da shi faya ni la sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha to anan sai annabi ya dan ba mu ansa hadha rajul wa muhammadin sallallahu alaihi wa me za ka ce game da wannan mutumin abin nufi annabi muhammad kai ka taɓa ganin mutum irin annabi ma duk tambayoyin da za a kabari kaf wala ce da ya gaya mana su kuma ce da ya gaya mana ansar tambayoyi annabi ba ƙaramin san me yake ba yanzu kawai ce lakcarar kai kira ka. sai ya ce to final exam kuma za ka fita da first class tambaya hudu zan ma sai di ya gaya maka tambayar sai kuma ansar da nake mai nema don Allah ka kiyaye An sa farko ka ji ta gata sa ta biyu ka ji ta sa ta uku ka ji ta sa ta hudu ka ji ta kana ci first class <laughs> eh? kawai zai ce tambayar da zan ma kawai ka kiyaye tambaya ce uku da ko kuma hudu zan tambaye ka ta Allah ka kiyaye waye shugaban kasar ku ansa ita ce Buhari dan Allah ka kiyaye Buhari ne waye gwamnatin jihar ku sai ya ce maka da Allah ka kiyaye ɗan rufa'i waye ciyaman da Allah ka kiyaye raba gaddama shine ko eh, a magani sai da gwaji <laughs> tani ni ba san su ba to waye kuma kansulanka da Allah ka kiyaye Musa imani kaga wannan tambayar ɗi da Allah ka kiyaye ita za a yi ma kun gane kuma sai a zo kana shiga sai a ce maka question number one waye shugabanka ka rika wallahi la'adai, kai baka san ma buhari bane shugaban so <laughs> ai kaga duk bugun da sojojin najeriya za shi ba ai ba mai cewa don ce saboda ai bai san waye shugaban kasa ba gara a buge shi ko ya sani ma an gane fa'ammal mu'min fayakun idan mutum mumini ne ana mai wannan tambaya sai ya ce ashadu annahu abdullahi wa rasuluhu na tabbata wannan da kuke mun magana kan shi annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah Allah Allahu akbar Allah ne fa ce subhanallazi asra bi abdi kuma annabi ya ce la tadaruni kama adaratin nasara na maryam fa innama ana fa innama ana abdullahi wa rasul Allahu akbar fayo ƙali lahun zur ila maka'adika minan na yana ba da ansan nan sai ce to ba, kalla ka gani kaga sai ga wuta ta taso gadan gada za ka faɗo mai an buɗe wuta jahannama sai ya firgita zai ce a kai na su da Allah da nan ne za a sauke ka da nan ne mazauninka a bayan mutuwanka nan ne mazauninka da an gane ko kada abdalaka Allahu bihi maq'adan min aljanna sai kawai sai ga kuma an batar da wutar sai ga kuma an bude sai ya hinga aljanna sai ce to kaga yanzu mazaunin naka gashi nan a aljanna bin Allah da kai kaga mazaunin ka yanzu amma kaga tannada da can za a kai ka amma bin Allah da kai bin sunna annabi da kai shi yasa yanzu kaga inda aka yi canji tab Allah ya kyauta قال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم annabin Allah a nan sai ya ce fayara jami'a zai ga mazaunin shi a wuta an fara nuna mai kuma zai ga inda zai zauna yanzu a aljanna saboda shi mumini ne zama zai yi a zama na har abadan abudina kala kata da marwaicin hadisin watan ɗaya daga cikin marwaita ya ce wazo lana a nan sai da aka gaya mana annabi ya ce shi mamaci mumini yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an ana fada ana buda mai kabarin sa har zira'i 70 wa yamla'u alaihi khadiran kuma za a makare kabarin nashi da korayen watan ciyayi dausayi kore gaba ɗaya zira'in fa'i 70 din nan da kaji sai a mai da shi dausayi zai gan shi kore shakau zan ko kallon koren daji yana kwantar da hankali yana ƙara ƙarfin gani ilawamil kiyama nan zai ta zama a tashi kiyama ilawamil asuna zuwa da za a tashi wa ammal munafiku to in ko mutum munafiki ne wal kafiru ko kafuri fa kalu lahu sai a ce mai makunta ta taqulu fi hadha rajul kai ne kake cewa ne sanda kake raya a duniya me za ka ce mana game da abin da kake faɗi kan wannan mutumin baya ƙulu na adari sai ce ni ban san komai game da shi ba kwanta a ƙulu ma ya ƙulu na da abubuwan dai da mutane ke faɗi ni ma dai shi na ke faɗi baya ƙalu sai a ce mai ladaraita kai baka san wannan mutumin ba wala talauta kuma duk inda ake karantar da addini baka zuwa karatu wala talaita duk inda ake karantarwa baka zuwa wurin karatun kai karatu wa yudrabu bi matsarika min hadidin darbatan sai ai wani irin dukan shi da kan sakalin bakin karfi da aka yi guduma da shi na wuta an gane ko darbatan duka ɗaya za a yi mai fayasihu sai hatan sai ya fasa wani irin ihu ihun gaske ya ma'uha manyalihi duk abin da ke kusa da shi yana jin ihun da yake gairar sakalai amma banda mutane da aljanu su ne Allah bai tsara su rika jin ihun ba wannan hadisin bukhari ne lamba hadisi na 308 muslim ma ya fi da shi lamba hadisi na 2870 kamar yadda ya zo a sahihu targhib wa tarhib hadisi na 3555 sai a tsaya nan fa subhanaka allahumma biyan bika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum ba tambaya da Allah saboda an yi azumi